abin da za ku siya a cikin kasuwar kantin kwari. Duk abin da za ku siya a kasuwar kofar wambai ko haji kam. Duk abin da za ku siya a kasuwar sabon gari. Mun tanada su guri guda a ke lulu shoes and gallery. Ku yi zuwa daya ke lulu shoes and gallery ku tafi da komai da kuke bukata. Ku guji bulayi ku kauce wa juyayi ku yi sayayya mai matsayi a inda ake yayi. Idan kana son kaya masu nagarta ke lulu za ka zo hankalinka ya kwanta. karkai wa kanka mugunta. Ku yi zuwa ɗaya, wuri ɗaya da zuciya ɗaya, mu mai da ku na ɗaya ta bangaren ado. Ku ba mu dama mu ba ku dama a dama da ku a wuraren ketare ne. Ce shi Shusan na nan a number 5 Block C kan titin IBB jikin masallacin Idi sai kun zo muna jiran ku. Kuna iya neman mu ta lambobin waya kamar haka. Eh, Lulu, shi and Gallery, inda ake zaman jiran ku. yayi Nasiru ina Sadiq din yake menene kuma yake faruwa yayi Nasiru ranar wanka ba a boye ci lallai minal tana cikin wani hali hakan yasa na faɗa mata duk abin da yake faruwa minal ta san cewa yanzu sadiq shine wanda take gani a cikin mafarkinta abin da kake ji a cikin zuciyarka wannan abin da kake ji ni ma shi yake ji Allah na ka ƙara bani wannan damar guda ɗaya in je ka bani duk abin da kake so wallahi zai maka sun je tasha ne ko kuma sun tafi gaba ɗaya eh tasha suka je minar zo mu tafi Yaron wani mutum uku, a raɗi, yaron wani

wannan minal ta gane ci take mafarki da shi ta gane ya salam to yanzu suna ina ita da mariya sun bi su tasha 먼저 tunanin sun riga sun tafi ni ma ina jin haka to amma ko dai za mu bi su ne ina can dugurin mana a'a hakan ke ma kin san ba zai amma ki wani abu guda menene ina za mu ne gida mana gida kuma yanzu ba wani kokari da zaki kuma mu haka za mu koma gida to wanne kokari za mu yi bacin wanda muka riga muka yi babu shakka sun tafi don haka dole mu koma gida babu shakka wani abu ya faru kamar ya kin canja min a cikin minti kaɗan ko kuma in ce ƙasa da hakan amma babu komai iya hakan ma da kika min nagode abu gaibu ya furo ɗarbin arbi ya yi bar gwargwado wani bugun zuciya na ƙara sinadari tuwo ko fita ta na tashi na ƙara jinkiri dole iluhu yaro yaro ya sanya fitila zuciya na bugawa zuciya ko'ina na kaɗawa duniya mai tunani me ni nema ne babu komai me yasa ka cire wakan ta yi daɗi ko eh yawa to kamar da zan sama wata mai daɗin gaske mm-hmm. kamar da na abu da zan mai ina ke hawan motar maiduguri motar maiduguri can ne ke yarinya ya na ganki hankalin ke tashi menene a'a babu komai kin ga sun da fayin da ciki ya balla gadin alhikima me da sun ci biyar hada magunguna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'ummar jihar maiduguri assalamu alaikum ni ne abdullahi alhikima shugaban cibiyar maganin gargajiya ta alhikima a take nan najeriya da ma jamhuriyar nijar ni ne wanda kuka daɗe kuna fatan allah ya kawo ni jihar maiduguri to allah ya nufa da izinin allah gani a jihar maiduguri cikin garin maiduguri jihar borno mun buɗe ofis na cibiyar alhikima domin ba da maganin gargajiya da kowace irin jinya kowace irin larura da izinin allah cibiyar alhikima cibiya ce buɗaɗɗiya da ƙarfin ikon Allah domin cibiya ce wacce Allah ya sa albarka a hannunta ga duk wanda muka ba wa magani na gargajiya a kan jinya ko larura ko damuwa Allah yana taimakon mu ana cin nasara mun gode wa Allah wannan maganin da kuke gani a hannuna magani ne na ciwon sanyi ga duk mutumin da yake fama da ciwon sanyi namiji ne ko mace ce ke kira mai mana bayani a nan mai maiduguri da ma najeriya baki ɗaya. za mu ba shi magani muna da na ruwa kuma muna da na gari kuma muna aika wa kowa a duk inda yake a najeriya kuma wannan samfurin maganin da kuka gani akwai na hawan jininsa akwai na suga akwai na olsa akwai na sauran matsalolin ciwon hanta da kuma ciwon zuciya wani cibiyar alhikima ta kirkiro su ne da itace na gargajiya da kuma itacen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a matsayin magani ni abdullahi alhikima na shigo cikin mai ina nan akan hanyar damaturu idan ka wuce ran abawu na fort akwai ofis na dstv za ka ganna a saman bene an rubuta alhikima. burin yan maiduguri ya cika da izinin ubangiji na zawarcin cibiyar alhikima da suke yi ga ta tazo kuma ga duk wanda yake tarayyar najeriya da jamhuriyar nijar idan kana buƙatar magani na gargajiya na cibiyar alhikima ka kira wannan lambar waya kai tsaye za mu aika ma maganin a duk inda kake a fadin Najeriya. Ni Abdullahi Alhikima ina mai roƙon Allah ya ba wa Najeriya zaman lafiya da ma jihar Maiduguri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ki faɗa me yake damin ki ne zan taimake ki ni dan union zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo ya don Allah ki rai ki taimake ni ina so ga shi ko da so ɗaya ne don Allah Maryam <laughs>

mariya me yasa zaki haka baki san cewa wannan matsalar dan uwanmu za ta shafa ba ko baki san me yake faruwa ba ne na fahimta anti zainab amma kuma yaya zan yi da abin da ya zama taimakon kai da kai in dai taimakon kai da kai ne to dan uwanki ya kamata ki taimakawa saboda muddin muka bari minal ta haɗu da sadiq dukan matsalar kansa za ta koma yayi nasiru ya sallama akan cewa minal ta je hakan ne ma ya samu ka zo na amma bisa girmamawa domin tsaya in ji uzurinki sanda kika daga min hannu na kama hannunta muka tafi yanzu ina sadiq din yake ko ma dai yana ina ne yanzu kuma makara domin mutum ɗaya ake jira a cikin motar ta cika a tashi kuma motar za ta fita ne ba tare da kun san kowace irin mota ba ce kin yi daidai kuma ban ga laifinki ba ko da ni ce a matsayinki ni ma hakan zan yi amma sai dai kin manta da abu guda ɗaya shine zuciya muddin sarki yana nan a doron ƙasar nan ko da yana cikin hayyacin shi ko da baya cikin hayyacin shi in dai za mu yi da juna sai bugu zuciya ta ya kai ni in dai fulhudar bil adami ya zuciya ko na kaɗawa duniya mai tunani malam ne ka ce mutum ɗaya ne ya rage za mu tafi kuma har yanzu ba mu tafi shiru sai karfe nawa za mu tafi ne nan za mu tafi abokina akwai ɗan na hankalinka amma gaskiya abin da kuke ba ku kyauta wallahi dole sai kun yaudara sannan za ku samu fasinja ba haka ake rayuwa ba ma yaudara a cikin wannan lamarin wannan ko ina ta je ma ina daga ta je ta abu kuma kawai ta je ta yi zamanta. babu shakka sarki yana nan me same ni haka me yake shirin faruwa da ni abu gaibu ya furo ɗarbin arbi Anti Zainab, kada ki kokarin bata wa kanki lokaci domin kuwa aikin gama ya gama. Dole iluhu yaro yaro ya asan ya fitila. Zuciya na bugawa zuciya. tunani haɗa mai nuna dai na nuna mutan ɗaya a rani na nuna dai ɗaya ciki balla dole ido ya zama da kwalla bugun zuciyata ya tabbatar min da na yi seti ya sare to in dai haka ne me yasa kike neman bata lokaci ya kamata ki je gare shi ne zan biya kudin fasinjojin da suka rage ni dai dan Allah mu bar gurin nan mu tafi ba matsala ko nawa ne zan biya ni dai kawai mu tafi na yi alkawari ba matsala kawai mu tafi ka kira direba sadiq sadiq shige cikin mu tafiya zai zuciyata tana bugawa lallai akwai wani abu da ya faruwa da ni kuma da alama ina da kokarin tunawa yanzu saboda yadda na ji zuciyata tana bugawa zuciyata ba tana bugawa me yasa kana juyawa za ka daina ji kuma ka jarraba ka ji ai da ma na san za ka daina ji maza mu shiga mu tafi mu ake jira mu tafi sadiq ciki ya balla dole ido ya zo da balla Assalamu alaikum wasu sunana Khadija Yobi jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya da fatan wannan shirin ya kayatar da ku domin ci gaba da kallon wannan shirin ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna arahus tv domin kallon wannan ƙayataccen shirin duk ranar juma'a da misalin karfe 8 na dare masoya ku yi subscribing ku danna ƙararrawa ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako mun gode su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina muku fatan alheri kamar yadda kuka sani akan tsarin nan ne da muke na yan dalodin wanda muke sayar musu da poster a har yanzu muna ƙara jaddada ma mutane cewa wannan tsarin ana nan ana yin shi wanda za ka ce posta naira dubu ɗaya kuma za ka yi wata uku kana saukewa idan an dora a youtube kowane fim na series da ake kallo a wannan lokacin a cikin fina-finan da muke dorawa a youtube na series akwai izina yana cikin wannan tsarin idan ka sai shi dubu ɗaya za ka yi wata uku kana sakawa a domin ka ci halalinka bayan shi akwai fim mai suna talaka bawan Allah shi ma akwai fafet da ake sayarwa domin idan ka siya za ka yi wata uku kana ah, sauki shi a youtube domin ka ci gashin kanka ah, sannan akwai sarkakiya shi ma series ne wanda muke dorawa akan youtube ah, shi ma wanda yana cikin wannan tsari domin samun cin halaɗinku shi ma za ku kasu suke wata uku ana sai da fafet shi ma wannan fim mai suna bayan fuska yana cikin wannan tsari na wata uku idan aka saka a cikin youtube za ka sake har bayan wata uku sannan za ka sabunta rajistar ka sannan akwai a bugun zuciyar masoya kamar yadda ka sani yana cikin wannan tsarin shi ma domin a zauna lafiya kowa duk wani dan dalo idan ya siya ba wata uku zai sauke wa ta tun episode sannan akwai izar so shi ma yana cikin wannan tsari kamar yadda ka sani a duk wanda ya siya zai sayi posta naira dubu daya domin ya rika saukewa har 13 episode muna ƙara jaddada wa mutane cewa wannan tsari mimi shi ne domin yan downloadin su rika cin gashin kansu ko kuma su rika yin business na halale su ba tare da ko bacin ran masu sana'ar ba da sauransu kuma mun yi ne wannan domin su kansu mu taimake su akan kasuwancin su wanda da suna ɗauka ba a sani ba to amma yanzu tsarin ya zo da lallai, duk wanda ya ɗauka ga tsarin da zai bi kuma hukuma tana ci gaba da kama duk wanda bai sabunta ah, bai yi wannan tsari ba tana bi tana kama shi kuma za ta ɗauki mataki akan sa idan bai ba amma mu abin da muke fata shine a daure a wannan tsari din yanda za a zauna lafiya ba burin mu mutum kowa mutunci ba burin mu a zauna lafiya kuma da mu da ku business za mu yi kasuwanci sarkakakke a ah, insha Allah a ah, saboda haka waɗannan fina-finai waɗanda nuna muku su ne waɗanda muke yin kame a kansu idan muka je mu kama ka baka saya ba baka yi rijista ba za mu kama ka kuma hukuma za ta ɗauki mataki a kanka saboda haka muna yi mana fatan alheri da mu da ku cewa ubangiji Allah ya sa mu ci gaba da wannan tsari Allah kuma ya sa mu dorewa ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tarbiya da mashi kowanne daban amma aikinsu iri ɗaya ne tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka ta bar kunyata a cikin gida ta tsinci da na sani a waje ni da kanwata ni da kanwata a ƙoƙarinta na ƙaurace wa saurayi don gudun tsira da mutuncinta sai dai a shekash linzami ya riga doki yin gaba kin san me wallahi ina so ki zama irina ta yadda babu wani namiji da zai ga fuskar ki ballantana har ya rabo ya saurare ki kake <laughs> bata akan ki lokaci dan wannan shawara take ba za ta yi aiki ba yi nake fatan a ce kafin na gama karatu in samu mijin aure in shiga daki na ke bani wata shawara amma dai sai kin zaba ko <laughs> wani zabe ai ba wani zabin da yafi na Allah kawai ni buri na Allah ya bani miji na gari ta yaya kadan da yake a waje zai yaki kadan da yake a cikin ruwa ni da kanwata ni da kanwata ɓaci ne ni kaina ban san me yake nufi da ni ba kullum idan zan tafi makaranta sai ya tare min hanya haka zalika ma idan na dawo haka yake haba amma gaskiya ba ki da hankali to wai yanzu ke ba za ki gode wa Allah ba har kin samu wanda ya nace maki yake binki in kin fita in kin dawo bambancinta da yayarta shi kadai ya bambanta rayi tsakaninta da saurayinta ta ina aka fara kuma ta ina za a kare ni da kanwata sun ce ba 'yan mata ba a'a mu gani kalle ne yawa yanzu aka zo wajen ko kefa na gani zuciya ta amince ta so lissafinsa daban lissafinta daban lissafin yayar daban masu iya magana na cewa ba bari a kwashe gabaki daya ni da kanwata ni da kanwata ai dama na faɗa ma tun farko baka yadda ba ga kuma abin da ya faru ita mace in har tana son ka ta bambanta yake idan samari suna bin ba gudu musu ya kamata za ki riƙe yi ba kuma ba maganganu mara daɗi ya kamata ki riƙa faɗa masu ba kamata ya ki bi su a hankali sai a rubuci cikin hikima ko? ni ko wallahi ba zan taba iya lallaba saurayi ba yadda nake na da kuruciya ta kuma Allah ya bani ko wallahi ba zan taba iya lallaba saurayi ba kun dai ta ja musu aji to rasa kunya me zaki zaba saurayi kin fita kiwo sosai anya mamu kudi a kuɗi da ita ba a wannan zamanin da muke cike da kowa yake so ya rufa wa kansa asiri amma ke sai wasu zantuka kike yi saboda ba ki da kunya rabon da ci abinci da daɗin abinci haka tun ina yaro amma dai zolaya ta kike yi ko ai ba magana zolaya ce ya gaskiya ne ba. wani irin abinci kika dafa bai yi daɗi ba ne ban sani ba to wallahi bari faɗa miki idan baki kyale ni kin daina shiga harka na ba zan yi miki rashin mutunci na faɗa miki tafi hankali da anti zainab dan ta sha gaban kowa a wajen momi ba ta ki kara faɗi ban ce kin ya karya ba gaskiya ta gaya maka amma gaskiya na na baki da dama yanzu saboda Allah abu ta gaya mishi kenan ke sa mini a ciki? Na sa. Yawa mami ina alƙawarin da kika yi mun da kika ce idan na auren mace ta gari mai hankali mai ilimi zaki mu. Ba kai kamata ka faɗi wannan banyi ce. Mami na alƙawarin da kika yi masa. kamfanin arahus film suka ɗauki na kawo muku wannan ƙayatattan shiri mashirin shirin nura mustapha waye wanda ya bada umarni nura mustapha waye ni ɗaya tal na gari sai dai masu iya magana na cewar ranar da biri ya ido bi da ashana to shi ma ashanar hakika ya shiga tasgaro na rantsi da Allah sai na ɗauki mataki akan wannan yara ka fi san aikin nan fa babu Allah a cikin ta ki fitar ba mu Allah dakata ko kai ka shiga wurin goga yau na tabbata kashe ka zai wannan yarinya ta wahar da ni me kuke bukata to dan Allah kar ku cutar da ita dan Allah dan annabi raba-raba da janye jiki baya hana kaddara tadda kai a inda kake ta ina ne inda kuma kaddara take fara samu asali sai dai kash babu masanin wannan ilimin gab a cikin duniyar nan tawagar 'yan mata tawagar 'yan mata akwai inda za a babu. Malam maganar naira miliyan hamsin nake maka ba naira dubu biyar ba. To tsaya tsaya tsaya naji ji tsaya naji Kai dai kawai abin da nake so da kai ina son ka yi wannan aiki yayi kyau ƙarya take wallahi tawagar su kai ka ce rundunar yan sanda ce tawagar su ka ce rundunar sojoji ce tawagar su ka ce rundunar mobile ce sai dai kash sun sha bamban da yadda suke tsara aikin su tawagar yan mata sun tada hankalin bil adama sun tada hankalin maza yan matan ma basu bar su ba a inda ake kurɗa kurɗa da kuma neman mafita a nan ne inda su kuma suke kulla kofa sun rufe kofa sun hana kowa fita sai dai kash ba ka iya cewar lallai ga linzamin inda dokin su ya ba tawagar yan mata AUD General Global Enterprises suka kawo muku wannan katattun shiri mai suna tawagar 'yan mata wanda ya bada umarni Hafiz Official the best director and gifted director mashiryin shirin Al'amin Garzali Miko tawagar 'yan mata wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar talata misalin karfe 8 na dare ku yi subscribing ku danna karrawa a tashar mu mai suna AUD Enterprises da zarar mun saka muku shirin zai fara zo muku kai tsaye tawagar 'yan mata tawagar 'yan mata